Ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1 a yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci ya kamata a ce ka natsu da wannan bidiyon sosai sosai ka gani yadda za mu yi aiki tun daga farko so yadda za ka sai data ne a ah, wato data mai sauki insha Allah a zan nuna maka tun daga farko kafin mu ce kai daga wannan bidiyon kar ka manta idan baka mai subscribe ka danna mana subscribe ka danna mana karbar sanarwa ka zaɓi all domin sanar da kai sabon bidiyon da zaran mun ɗaura gode so dan uwa ka tsaya ka saurari bayanin da zan yi kuma je mu sai data so a wajen da za ka yi tsarin sayan datan nan so da za ka je wani wajen da kana buƙatan misali ka buɗe data ko da na yan minti ɗaya ne haka kuma a ce katin da yake cikin wayarka ba shi da misali naira talatin ne kaga kuma kai kana buƙatan ka yi using data na ɗan wannan lokacin ta yaya za ka sai datan naira ashirin zan nuna maka sai ka joma cikin bidiyo na harkar kudi a misali dan waye idan ka zo wajen yadda ake wato danna ake kira kamar yadda muka saba so idan kana son ka sai wannan data na naira ashirin za ka gani za ka ga an baka wato yan bin naira saba'in da biyar akan naira ashirin kawai so za ka danna wato star sai ka sa 131 star sai ka sa 10 hash so kana danna sai ka zaɓi layin kan na MTN kenan so kana tabawa kamar yadda kake gani so wannan data ne da zaka iya siyan shi a cikin farashi ɗan ƙarami so kamar yadda kake gani gashi na an ce you will be charged to uh, 20 for the purchase of 75 MB data so kamar yadda kake gani zaka zo ka taba alamar number 1 wato proceed so kana taba alamar proceed sai ka danna alamar eh, send kamar yadda kake gani so da ka taba alamar send zai dan searching inda yana searching za su turo maka cewa successful ka eh, siya wannan eh, wato MB a na naira ashirin kenan akan naira saba'in da biyar yan bin saba'in da biyar za su baka so wannan bidiyon idan ka ji daɗin shi dan uwa ka danna min like kamar comment sannan ka tura wa yan uwanka domin su amfana sai idan mun haɗu da kowa wani bidiyo na gaba